تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا أشرن دبيو قوتا ذو الحج شكرا تدبو ليادة دري هدو دا سلاتين دا هدو hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda shi ne dace da 27 ga watan shi ne dace da 27 ga watan goma shekara ta 2013 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a cikin karatun wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa Uwa na shek Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda a yau za mu tashi gabar magana ta biyu fadinsa talqinul muhtadif talqinu al abinda ake nufi da at-talqin shine wato laƙana kalma laƙanta kalma ko laƙana kalma ka gaya wa wani ya ce kaza shine at-talqin a larabci ka ce ya ce kaza al-muhtadir ana nufin wanda ya zo dab da mutuwa laƙanta kalma ga wanda ya zo dab da mutuwa ya faɗi kalmar wace kalma ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamul qadi iyad Allah ya kara masa rahama yake cewa a talqinu sunnatun ma'sura laƙantawa wanda ya zo dab da mutuwa kalmar shahada a ce da shi ya ce la ilaha illallah sunna ce da aka ruwaito ta daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yace amila bihal musulmun musulmai kuma sun yi aiki da wannan ainihin talkini na alakantawa wanda ya zo dab da mutuwa a ce da shi ya ce la ilaha illallah sannan malamai sun ki an ce makaruhi ne ba a so a ta matsantawa mutum a ce a ce sai ya faɗa a dole a tilasta masa sai ya faɗa kamar misalin an ce ya faɗa bai faɗa ba a ta maimaita masa ba don komai ba saboda wannan din kada a takura masa a wannan yanayi da yake ciki na dab da mutuwa idan bai faɗa ba Allah ne bai ba shi dama da ikon ya faɗa ba wannan bai nuna cewa ya mutu yana kafiri ba gabar magana ta sha uku malai ce fa'iza hazarahul mautu fa'ala man indahu umur idan mutuwa ta zo wa mutum to waɗanda suke jinyarsa ko waɗanda suke kusa da shi akwai al'amura da shari'a ta wajabta musu su kula da shi ko kuma an so su aikata waɗannan al'amura kamar haka abu na farko an yi laƙinuhu shahadata su laƙanta masa kalmar shahada liƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi laqinu mautakum la ilaha illallah laqinu mautakum la ilaha illallah man kana akhira kalamihi la ilaha illallah inda al-maut dakhala al-jannata yawman min ad-dahr wa in asabahu qabla dhalika ma asabahu wa kana man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna wa fi hadithin akhar man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna akhrajahu muslimun fi sahihi والزيادة في الحديث الأول عند ابن حبان والبزار رحمة الله عليهم ما لا يتي أبو نفر كوشيني wanda yake kusa da mamaci ko wanda yake dab da mutuwa ko dai mai masa jinya ko kuma wanda ya zo gaisuwar marar lafiya din sai kaga mutum yana dab da mutuwa ko alamun mutuwa sun bayyana a gare shi to ana so ka lakanta masa kalmar shahada saboda faɗin manzan Allah sallallahu ta'ala alihi wa alihi wa sallama ku lakanta wa mamacanku la ilaha illallah ma'ana ku sa su faɗa shine a talqin ku ce su faɗa akwai daga malamai waɗanda suke ganin kalmar laskinu mautakun tana nufin cewa wai ku yi ta faɗa a wajensu har su ɗauka ba tare da kun ce su faɗa ba wai kada a ce